ai ba ka san ba za ka gwada a ce mai ake cewa eh, lemu da apple ba ko in ka je wasu can da suke abin da ya kamata sai ka duba wani irin condition ne suke ciki wani irin environment ne suke ciki in dama ne suka samu suke abin da suke mu kuma nan me mu kuma nan me ake a nan wajen mu nan da muke ta kaga nan muna muna muna muna muna eh, MPFL a Najeriya to yi na ta kokari mu jawo mu tabbatar mu da ko gwamnati da kamfanoni su sa ido su ga yadda ake yi a sauran kasashe ake samu a ci gaba muna an ba abu ne haka mu ne muke sa karfin muna tura shi da karfi da yaji misali yanzu kowa zai shi maka yana kallon premier league premier league na ingila ya dauke duniya gaba daya tun 1992 suka fara premier league amma kafin su fara sai da gwamnatin ingila ta fitar da wajen fan miliyan 200 ta sa a ciki ba wai ta raba mutane kudin su kashe ba a'a ta gina filayen wasanni ta kawo kamar kayan talabijin na ɗaukan wasanni an sa abin nan da kayan abin da zai sa shine platform da ya kamata da za a yi sa ita foundation din abin ya zama abin da ya zama yau to daga yanzu a lokacin da suka yi abin su ma suna complain me yasa gwamnati za ta sa wannan kuɗin to yanzu gwamnatin ta yi bildin abin ya kai ya kai ga yanzu duk shekara sukan samu haraji kawai da sai karba a premier league wajen biliyan kuɗi ne ake kai ma gwamnati duk sati wajen mutane miliyan uku ne suke fita a ingila suke yawo su je kallon kwallo suna suna shiga taxi suna cin abinci suna kwana a restaurant a hotel suna shiga abin nan to yana yana sa harkar cinikayya da da tattalin arziki na yaduwa da kowa to su ba suna kallon kwallon wai a wasa ne ba suna kallon shi a wani muhimmin abu ne da yake samar da ayyukan yi da sauransu to mun nan mun zauna kawai ana buga kwallon ne tun da muka aka fara aka fara misali MPF a Najeriya ai gwamnati ba sa koko ba a ciki ba ba mu fushe muna son a bamu kuɗi ba amma a sa kuɗi a gina filayen wasai masu kyau a so kayan talabijin talabijin da za a sa tunda duk wani da ake samun kuɗin ta talabijin ne a ɗauki wasan a talabijin a saida a samu kuɗin a sa a ciki sai abin ya bunƙasa to an kasa ganewa haka ake yi in ba a wannan ba ba za ta iya ci gaban da za mu iya kwamfitin da wa'annan ba sai dai mu mu ta mu ne da za mu iya daidai yadda za mu iya abin da ake ciki kenan ana za ga wani zai ce maka ai South African League ah suna South Africa South Africa suna kokari ba duk shekara gwamnatin su sai ta sa miliyan miliyan 20 a dala ba tana ba su kuɗin ne ba tana siyan damar nuna wasan da suke yi ne a talabijin to me ya hana gwamnatin Najeriya yanzu ta dauki duk shekara ta ba ta ba ko NTA biliyan goma ko 20 ta siya wasan nuna wasan ƙwararru Najeriya ana sawa NTA kowa na kallo a najeriya haka shi zai maida ma mutane najeriya su fara san a zuciyarsu su fara binta kuma wannan kuɗin shi zai koma a raba ma kulab kulab a gyara filayen wasanni a ci gaba kuma ita kanta nta din za ta dawo da kuɗin tunda in ta siya wasan tana nuna kullum kullum kamfanoni da suke da suke tallan kamfanonin su za su sa kuɗi a cikin su nuna haka ake developing kwallo to mun ɗauki wannan tafiyan da wannan tunanin mun je har fadin shugaban ƙasa mun kai ba ga yadda ake a duniya ƙwallo ke ci gaba sai a ce za a yi za a yi amma kuma to sai a yi ta abin da tun ba haka ba sai dai mu ta ƙoƙarin mu dan da Allah ya sa yanda Allah ya sa abin wani ya gane za a yi abin da ya kamata in yanzu ka ce za ka nuna match ɗaya a Najeriya live a TV kasan nawa ne nawa yake yake yake kwastin mutane akalla bai kasa miliyan goma zuwa miliyan goma sha biyar match ɗaya tunda sai ka ɗauki mutane kusan sittin daga Lagos ka kai su maybe Kano ko Bauchi ko Aba ko inugu su kwana a hotel su zauna da kayan talabijin ɗin da komai su nuna wasan kanan ka sa a satellite ka nuna amma inda gwamnati ta fitar da kuɗi ta sa wannan kayan wasan ko ina mun ce a training mutane kowane gari a training mutane wanda sun iya kyamara wani ya iya ɗaukar hoton wani ya iya wannan an sama musu aiki don kuɗin zai dawo bai fi miliyan ɗaya biyu ba a yi wannan ƙwallon don muka ɗauki wannan kuma za mu sai da duk duniya a kalla sannan kuma duk wannan kuɗin zai dawo kaga ƙwallo ya tashi don ba ya wannan ba ƙwallon bai taɓa tashi ba za ka nemi takara to ka san ana ta wannan ana ta wannan tambaya da sauransu na nemi takara shekara dubu biyu da goma shekara nawa kenan suka wuce yanzu shekara goma sha biyu na nema shekara dubu biyu da sha hudu to kowa kullum kowa na dama an san wai ai zan nemi takara zan nemi takara saboda menene duk wani program da ya kamata na ce zan ki so na yi a kwallon kafa ni ina da website misali tun shekara 2010 www.shewdiko.com duk abin da nake so na yi da abin da zai yana kai to kullum kowa na gani kuma dan daman da muka samu kowa ya ga wani sha'awar da muka yi a cikin wannan a cikin wannan abin da muka yi muna da so duk wanda suke da cikin hurumi da kwallon kullum kowa na ya kamata kai takara ya kamata kai takara saboda kowa san da muke son abin a mu so ya zama dama abin da muka ce muna da shugaba amaji phoenix wanda yana yana fifa yana caf ai ba za ka je ka ce ba za ka je shugabanka yana cikin kungiyar duniya gaba daya ka ce za ka je ka ce takara da shi ba sai muka bashi dama me ka ce za ka me kake so ka yi yanzu da kanshi ya zo ya ce shi ya gaji shiga takwas da yi shi ya shi ya shi ya ishe shi saboda haka ko mu na bayana waye yake so ya yi to kaga dole a dole fito saboda haka zan yi